وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظه وذكرى للمؤمنين كما دك وتكسه na manzannin da suka gabace ka da muka baka labarinsu ya kai wannan manzo, to muna baka labarinsu ne domin mu tabbatar da zuciyarka da su akan gaskiya, kuma don mu ƙara mata ƙarfi, kuma gaskiyar da babu shakka a cikinta ta zo maka a wannan sura, hakanan wa'azi ga kafirai ya zo maka a cikinta, da tunatarwa ga muminai masu amfana da wa'azi.